This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahouse.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau ranar 23 ga watan Disamba na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Mutanen ƙauyakun da ke arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana cewa rundunar sojojin ƙasar Kamaru ta hallaka akalla fararen hula guda saba'in. Ƙasar Burundi ta ki amincewa da jirgin rundunar kiyaye zaman lafiya ta dakaru dubu biyar da ƙungiyar ƙasashen Afirka ta shirya kaiwa. Ƙungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce gwamnatocin ƙasashen duniya ya kamata su ƙara kaimi wajen kawo ragowar waɗanda ke da laifin aikata laifukan yaƙi a yaƙin ƙasar Rwanda da aka taɓa yi. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya nemi afuwa ga 'yan Najeriya bisa halin matsalar man fetur da ƙasar ke fuskanta. Kwanan baya gwamnatin Najeriya ta ce wasu jami'an gwamnatin da ta gabata sun fara maido da kudaden kasar shin ko an ba da sunayensu da kuma yawan kudin da suka maido? Eh, mai karba kudin in ya ga rana ya yi eh, bayana sunan zai sa ranar kazan dai kada abi a yi abin da rarara ya yi ya yi sanarwa wa barayi cewa to ga polis na zuwa kafin yan sanda su iso sun riga sun gudu kada zuwa yi masu gudu su gudu Ministan matasa da wasanni kenan barista Solomon Dalon. Muna kuma dauke da rahoto akan shirye-shiryen Kirsimeti da kuma halin da jama'a suka samu kansa a ciki. Za kuma ku ji jawabi akan kan Kirsimetin daga Pastor Daniel Manu. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Mutanen ƙauyakun da ke arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana cewa rundunar sojojin ƙasar Kamaru ta hallaka akalla fararen hula kusan guda saba'in a lokacin da sojojin ke neman zakulo 'yan Boko Haram. bisa ga shaidun da suka bayyana cewa sun ga lokacin da abin ya faru a lokacin da sojojin suka shiga wani ƙauye da ake kira kirawa jimni da ke jihar Barnan Najeriya inda suka fara tambayar inda 'yan Boko Haram suke suke boyewa da kuma fara buɗe wuta a kan mutanen gari 'yan ƙauyaku da dama sun ce sun gudu don gujewa harbin bindiga inda bayan sun dawo suka ce sun iske gawawwaki akalla guda saba'in ɗin da aka bindige wani kakakin maya mayakan sa kai mai suna abbas gava ya ce sojojin sun shiga da zafin neman 'yan boko haram lokacin da suka buɗe wa mutanen ƙauyen wuta ƙauyen kirawa jimni dai yana kan iyakar ƙasashen guda biyu ne ta najeriya da kamaru inda ƙasashen biyu suke faman yakar 'yan boko haram domin suna tsallaka kan iyakoki ƙasashen biyu suna cikin wannan matsala ta yakar 'yan boko haram tun a shekarar 2013 Ƙasar Burundi ta ƙi amincewa da jibge rundunar kiyaye zaman lafiya ta dakaru dubu biyar da ƙungiyar ƙasashen Afirka ta shirya kaiwa bisa fargabar kan rikicin da ake yi ya sake karkato da tsohon yakin basasa ƙasar da ake yi. Cibiyar tsaron ƙasar Burundi haɗe da goyon bayan Mr. Pierre Nkurunziza da ɗaukacin 'yan majalisar dokokin ƙasar su ne suka shura wannan shirin kiyaye zaman lafiyan a jiya talata bisa abin da suke kallo da wani salon mamaye ƙasar ne kawai da rundunar soja ke neman yi. Ministan harkokin wajen kasar Alan yamitwe ya soki kungiyar kasashen Afirka da cewa ba su shawarta da gwamnatinsu ba kafin su yanke shawarar jibge rundunar tsaron da suke haramayi. Amma kuma mataimakin shugaban kungiyar ta kasashen Afirka Mr. Erastus Mwecha ya ce sai da suka ji ta bakin gwamnatin Burundi kafin yanke wannan hukuncin na kai rundunar kiyaye zaman lafiya zuwa kasar don gujewa barkewar yaƙi. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Ƙungiyar rajin kare 'yancin bil'adama mai matsuguni a nan Amurka wato Human Rights Watch ta ce gwamnatocin kasashen duniya ya kamata su ƙara ƙaimi wajen kawo raguwar waɗanda ke da hannu ko kuma ake zargi bisa yakin kare dangi na ƙasar ruwanda da aka taɓa yi don gurfanar da su a gaban shari'a musamman a wannan lokaci da kotun duniya ta musamman a kan yakin rikicin da ya ɓarke a ruwanda ɗin wacce ke rufewa a shekarar nan in ta ƙare a yau laraba dai wannan ƙungiya ta bayyana cewa ya kamata a yi haka a wata sanarwa da ta fitar sun ce kotun musamman din ta gwada gwada aiki tukuru bisa dokokin ƙasa da ƙasa na duniya akan aikata manyan laifuffuka musamman wanda suka hada da laifuffukan yaƙi sannan ta ƙara da cewa ƙungiyar ko kuma kotun ta musamman ta taka rawar gani a wajen maganar kotun da aka kafa domin hukunta masu hukuncin laifuffukan yaƙi kafin lokacin da aka danka abin ga magajiyarta ta ƙasar hague haka kuma majalisar ɗinkin duniya ce ta dinga ɗaukar nauyin kotun ƙasa da ƙasar ta rikicin ruwanda inda ya hallaka ɗimbin jama'a sun tabbatar da cewa akalla kotun da aka kafa ta musamman akan rikicin ruwan da ya tabbatar wa da masu laifi laifin su kimanin mutane 93 da kuma hukunta na hukuntawa akalla guda 61 da wanke na wankewa daga zargin da ake musu wanda suka kai guda goma sha hudu hakan ne ya nuna yadda kotun rikicin ta kasar da suka taka rawar gani wajen hukunta waɗanda suka ci zarafin jama'a wakilai daga bangarorin 'yan tawaye da kuma gwamnatin kasar sudan ta kudu sun yi taron tattaunawa game da kawo ƙarshen yakin basasar kasar dukan wakilan bangarorin biyu sun taru a juba babban birnin kasar gwamnatin da 'yan tawayen suka nema sun nemi mafitar yadda za su haɗa wakilan da za su jagoranci gwamnatin wucin gadi don dunkulewa bangarorin da kawo haɗin kan ƙasa sun dai shayin wannan taron amma magana tana shan ruwa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nemi afuwa a kan ga wato ga 'yan ƙasar bisa karancin man fetur da ya ƙici ya cinyewa yanzu haka. Ya yi wannan jawabin ne a lokacin da ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2016 a gaban majalisar kasar Hassan Mai na kaina ya haɗa mana rahoto. da yake gabatar da kasafin kuɗin shekara mai zuwa a majalisar dokokin najeriya shugaban ƙasa muhammadu buhari ya nemi gafarar 'yan najeriya bisa yadda suke fama da matsalar karancin man fetur the current fuel with long queues halin karancin man fetur da dogayen layukan mai a gidajen mai a ina cikin ƙasar nan babban abin bakin ciki ne gwamnati na neman gafarar 'yan najeriya bisa wannan bakar wahala da suke sha na lokaci mai tsawo wannan ya faru ne saboda ciwaciwa da kuma yadda wasu masu ruwa da tsaki suka ki amincewa da yanayin canji resistance to change by some stakeholders. To shin mai masu ruwa da tsakin za su ce? Abubakar Mai Gamdi, mataimakin shugaban kungiyar dillaluman fetur ne a Najeriya. Alhakikanin gaskiya babban matsalar da ake fuskanta mai ɗin ne dai babu shi kamar yadda ya kamata. Waɗanda ya kamata su shigo da mai ɗin ba su shigo da isasshen mai wanda zai wadaci al'umma ba. To Alhaji me yasa ba shigo da wadataccen man fetur ɗin ba? gaskiya mu kamu ba za mu iya cewa ga ainihin kayyadajjen bayani ba amma daga cikin masu shigowa da mai tazu na yi bayani da AA Rano ya gaya min cewa babban matsalar da yake fuskanta domin shigowa da mai shine ainihin rashin canji da bai samu na dala da sauri shi a dalilin da yasa har yanzu bai samu mai ya shigo da shi ba. Mm. Domin ya ce ya sa kudaden shi yana jira har wajen yau kusan kwana arba'in bai samu canji ba. wanda zai ba shi izini ya shigo da ainihin mai a cikin ƙasa. Haka. Ainihin wannan yana ɗaya daga cikin dalili. sa'annan kuma kamar yadda ka sani duka ainihin matatanmu na Najeriya babu wanda ke aiki sa'annan su kuma depot ainihin na NPC ba su aiki ba wanda ke ba da mai sa'annan sauran 'yan kasuwa da ya kamata su shigo da mai din su kan sun kasa shigowa da mai din. Shugaba Muhammadu Buhari wanda ya ce ba za a ƙara farashin man fetur ba ya ci gaba da cewa. Gwamnati na aiki tukuru don kawo ƙarshen wannan matsala ta ƙarancin man fetur a ko'ina cikin ƙasar nan. All over Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Shugaban kasa ka taimaka A gaida Hassan mai na kaina. A cikin 'yan kwanakin da suka gabata, gwamnati mai ci ta bayyana cewa wasu jami'an gwamnatin da ta shuɗe sun fara maido da dukiyar ƙasa da suka wawura, amma ya zuwa yanzu dai bayan da bayan ga wa'anda ke hannu ba a bada sunayen sauran ba. Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa mana rahoto. ba sunaye a hukumance na waɗanda suka dawo da kuɗaɗen da suka tara ta hanyar zarmiya musamman ma daga gwamnatin tsohon shugaba jonathan jami'an gwamnatin buhari na tabbatar da labarin wasu na dawo da biliyoyin naira don kaucewa auka tarkon efcc ko kuma gurfana gaban kotu shin zuwa yaushe za a sanar da sunayen ko adadin kuɗin da aka dawo da su solomon dalun shine ministan matasa kazalika wanda ke adawa da kaucewa binciken tsohon shugaba jonathan ko mukarraban tsohon shugaban. Mm, to eh, me karba kuɗin in ya ga rana ya yi ya sunan zai sa ranan kuma wannan ranan zai tara mutane ya yi bayani to tun da bai sa rana ku ba to killa bai gama tara kudin kamar yadda suka isa ba ka zan dai kada abi a yi abin da rarara ya yi ya yi sanarwa wa barayi cewa to ga police na zuwa kafin yan sanda su iso sun riga sun gudu kada zuwa yi masu gudu su gudu mai tsaffin waɗanda suka rike mukamai ko kujerun siyasa ke cewa ne kan dawo da kuɗaɗen haramun a asirce ita ce tambayar da na yi wa tsohon mataimakin gwamnan taraba arma ya'o abubakar in abu ya ɓaci dole ne a fara daga wani wuri maganan ma mutum ya kawo abun gaba ɗaya tun da yanzu ba mulkin soja ba ne ai to ko addini lokacin da <laughs> aka fara kawo maganan eh, ibada ai akwai sassauci allah ya wannan hikima ce lokacin da aka kawo maganan giya misali ayoyin da suka zo kan giya me aka ce aka ce za ku sha ku sha kaɗan daga nan kuma har aka ce ma an soke maganar shan giyan ma gaba ɗaya ta zama haramu to wannan shine hanya tunda ba mulkin soja bane yanzu ne kuma ake so a gyaran nan to su kawo kashi saba'in da biyar ɗin ko kuma kashi saba'in ɗin cikin ɗari ka gane ko shauran su rike akwai lokacin da za a zo a ce shi ma ɗin gaba ɗaya Haramu ne yin haka ɗin kamar yadda yake a tsarin na kundin mulki amma yanzu in aka ce za a ɗubi a cewa a yi abu kaza lokaci kaza yana da nauyi ka gane kuma watakila ma ba za a samu mutanen da za su zo masu su ce ga kayan masu kawo shi ba amma duk mai zuwa sama a wani wannan ya fi karfin ma taka gangwani ko leda ko takarda ya wuce wurin ai mutum ne ya yi abu ya yi banna kuma an shiga cikin wannan abu shekara tun gushewar jamhuriya ta farko aka shiga cikin wannan zunzurutun banna abun ya zama ruwan dare ya zama kaman jinin cikin mutane a najeriya yau ka ce a dakatar da wannan abu yana da wahala to saboda haka su kawo kashi 75 ɗin cikin 100 yana da kyau har a kai lokacin da kuma daga yau sai a ja layi to duk wanda ya sake banna fa ga abin da zai faru da shi. Shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin baɗi na naira tiriliyan shida da digo takwas kan matuƙar zubewar farashin gangar mai dala talatin da tara. Hakan ya sa wajibi gwamnatin ta ciwo bashi na naira tiriliyan ɗaya da digo takwas don cika ta gibin da za a samu har ma da dogara da kuɗin da za a amso daga waɗanda suka yi zarmiyar. Nasiru Adamu Elika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Yayin da ake harma gudanar da bukukuwan Kirsimeti da kuma na sabuwar shekara, yanzu haka hukumomin tsaro sun ƙara ɗauka matakan kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma a jihohin Adamawa da Taraba, yayin da bangare guda jama'a ke kokawa game da rashin kuɗi da kuma hauhawar farashin kayayyaki. Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana rahoto. yanzu haka an soma shirye-shiryen bukukuwan kirsimeti da na sabon shekara yana da jama'a ke kokawa game da rashin kuɗi da kuma hauhawan farashin kayayyaki sunana madam alex raymond to christmas na wannan shekara kan bana gaskiya akwai matsala saboda mai akwai rashin kuɗi to a rashin kuɗin kuma abubuwa sun sake sun kara kuɗi kuma ba kuɗi din kasuwan ya koma baya kuma a yanzu haka mutane da yawa suna so su tafi kauyukansu ba mai da za a shiga moto da shi a tafi wayansu wurare saboda karancin mai kuma ya kawo damuwa da matthew audu shirye-shirye christmas da na wannan shekara akwai dan bambanci da na shekara da ya wuce bambanci da aka samu da a wannan karo ba kuɗi na walwalan da na yi shekaran can kam na yi walwala wancan shekara amma bana kan ban samu walwalan da ina kira ga gwamnati dai su samu su biya kame a yi Christmas a samu abin da za yi walwala. Baya dai ga kawo ta majami'u da aka yi, hakanan kuma an fara gudanar da tarukan wa'azi da kade-kade domin marabta bikin Kirsimetin wato Christmas Carol. lamarin da ke nuna cewa yanzu hankula sun fara kwantawa to kowane muhimmanci christmas carol ke da shi domin amsa wannan tambayar na ji ta bakin pastor philip yohana na cocin anglican da ke karamar hukumar son a christmas caro da kaman a zamu iya ci da hausa jajibere to jajibere wato shiri cewa abu na zuwa za a taru a zo ranar jajibere ranar christmas wato wanda ya nuna cewa an tashi lokacin christmas yayi ma'anin wannan ana tunasar da mutane a cikin wannan tarurruka za a gaya wa mutane mai kirsimati kada su damu da abin da za su ci ko abin da za su sa har ya ɗauka musu hankali to irin wannan kafin garin ya waye a yi wannan jajibiyar a yi wannan kirsimati zahiri sai a koyar da a yi an karwa a basu tambayoyi kuma a yi tambayoyi da ansa kan abubuwan da suka shafi kirsimati don mutane su san yadda za su yi kirsimati da kuma yadda za a yi cikin natsuwa da hankali yadda ya kamata sau tari dai idan bukukuwa irin wannan na kirsimeti ko sallah suka matso wasu 'yan kasuwa kan ma kara farashin kayayyaki to kowane hali 'yan kasuwan ke ciki a wannan kirsimetin domin sanin halin da ake cikin na leƙa kasuwar jambulo da ke jimeta yolafa da jihar adamawa da farko da dai suna na shehu usman eto eh alhamdulillahi a yanzu dai gaskiya abubuwan da ke faruwa da mu bangaren yanayin kaya a gaskiya sun dan tashi amma tashin da suka yi saboda rashin kuɗi da mutane suke fama da shi to kaga dole ne wayansu ma faduwa suke suna sayar da kaya ba wai suna neman riba bane ma Muhammad mijin yawa Abubakar to zo aka gaskiya babu tun da ga mu ga mu azumi ya zuwa yanzu tuni a kara jami'an tsaro domin tabbatar da doka da oda yayin shagugulan bikin kirsimeti da na sabon shekara da za a soma nan da 'yan awanni masu zuwa yayin da hukumar kare haɗura ta kasar ke magargaɗin masu ababen hawa da ke kulawa wato banda tukin ganganci ibrahim abdulaziz Sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya a gaishe da ibrahim abdulaziz To da cike gobe ne jajibirin Kirsimeti, Fasto Daniel Manu ya yi ɗan takaitaccen jawabi akan ma'anar bikin Kirsimeti. Ni ne mai suna Fasto Daniel Manu Faruk. Ah, idan muka yi maganan Kirsimeti ko kuma muhimmancin shi shine zuwan Yesu almasihu ta wurin aihuwa, wanda aihuwa ta wurin Ruhu mai sarki. Muhimmin zuwansa ko kuma aihuwansa shine domin ya mai da dangantakan mutum ga Allah. Idan mutum ya yi imani da Isa almasihu a cikin zuciyarsa, ya kamata masu bi su gane da cewa ba rana ne wanda kawai za a zo a yi ta gurgula a manta ba ne. amma ranar da za a tuna kauna da ubangiji ya yi wa duniya tun fil azal ta inda krista zai yi wa wanda bai san almasihu bai sani shine ta wurin hidima yadda ya yi aiwatar da hidima din krismeti abu ne wanda ya kamata wanda bai san Yesu bai ya gani cewa kana murnan wanda ya mai da dangantakan ga Allah. Ya kamata Kristoci a wannan lokaci din na krismeti din su ɗauke shi lokaci ne na wanzar da zaman lafiya ga yan uwa in ma akwai da ba ka zuwa gidan shi ne a wani lokaci din ka yi kokari ka je gidan shi ko da abinci kuma da wani abu hannunka na kyauta ka nuna cewa dan uwa yanzu yau wannan rana ne na maye dangantakan mutum ga Allah ya kamata mu ci gaba da cin burin mu ga zaman lafiya da kasance a kasa gaba daya Let Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da haka. barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago idan masu saurare na biye da mu muna hira ne da usman isiyaku dan asalin jihar katsina wanda yanzu haka yake digiri na uku a wata jami'ar a ingila a cikin shirin da ya gabata yana cikin muna bayani ne tsakanin karatun gida najeriya da na kasar ingila wanda ya fi sauki ko kuma wuya yau usman ka ce kowanne da saukinsa da wuyansa kamar yaya karatun najeriya zai dan fi na nan wahala saboda akwai mugunta wani lokacin na malamanmu ni ma dai malamin ne amma wani lokacin malaman suna da da hasada ma ɗaliban nan malami ba zai maka hasada ba ko da bai son ka idan dai har abin da ka rubuta daidai ne to dole ne ya ce maka abin da kai daidai ne to inda kuma nan ya fi na najeriya wahala shine maganar rubutu kamar da na faɗi da farko a najeriya za ka iya zuwa ka buɗe aikin wani ka kwafo shi ya zama naka a nan wurin ba zai yiwu ba dole sai dai ka karanta shi ka fahimce shi ka rubuta shi kuma ka fi daga inda ka samu shi wannan shi ke sa rubutu da karatu ke da wahala a nan ba kamar na najeriya ba gaskiya sannan kuma abu na biyu yanayin tsarin binciken da ake a nan yana zuwa daidai da abin da ake ce ma state of the knowledge that is eh, that is kamar karatun yana nan a daidai inda duk duniya aka san shi so kana karanta abun da ya zama shi ake karantawa a ko'ina a duniya a wannan lokacin to kuma ana buƙatar ka fahimce shi kuma ka dan ka san yadda za ka yi ka ƙara matsal da shi gaba Najeriya kuma ba haka wani sai ya ga mutum yana yin bincike akan abin da a duniya a riga da an wuce shi shekara ashirin da suka wuce kayan aikin da yake amfani da su wurin binciken ma sun zama tsofaffi a riga da an yi sababbi an wuce amma dai mu gida da su muke yi amfani because saboda nan ilimin mu ya tsaya ta wannan ma yakan kawo wahalar zai wahala ka kawo wani abu sabo wanda da mutanen su ba su san shi ba to wannan shi ke kara min karatun wahala gaskiya to usman yawanci eh, malamai ku malamai mm. da kuke duba ire-iren waɗancan eh, takardun masu karatu a gida yawancin ku kukan kasan waje ku yi wannan karatun ko ku yi digiri sau tari za ka tara mm. malami bai rasa mu'amala da, da karatu kasan waje amma kuma in ya koma sai ya shige ya koma can gurbin da ya baro wani abu bai sauya gare shi me yasa kake jin haka na faruwa eh to shi ma din akwai abubuwa da dan dama misali ah, akwai maganan tsari wanda ita jami'a take kai ko in ce yanayin tsarin ilimin na Najeriya gaba ɗaya ke kai to kai dan mutum ɗaya mutum biyu kun zo kun yi karatu a ingila ko a amerika ba ku isa ku ɗauko musu tsarin su wanda suke amfani a nan ba ka tafi ka je ka ɗora shi akan akan tsarin najeriya a ce a bar wancan a zo a bi naka wannan shi ke da wahala alal misali kayan aikin da ka koyi aiki da su a nan gurin ƙarshen tun ka tafi najeriya babu to kaga kamun ka zo ka ce a wannan tsohon tsarin mu bashi a je a siyo kayan aiki a zo a canja shi sai a ce maka ai ba kuɗi ko kuma ya ɗauki wani lokaci abu na biyu kuma akwai wani lokacin malaman da suka wanda ba su yi karatu a wajen ba sun fi wanda suka yi karatu a wajen yawa to mu yanzu ko mun koma muna yan tsiraru to ba zai yiwu kana da akwai department ɗin misali muna da malamai kamar hamsin ni ɗaya kawai na zo da wata sabuwar idea sai yanzu ce musu ai ko ba haka ake yi ba bar wannan abun naku so dole ne za ga ka ci gaba da bin wancan tsohon tsari to idan ba a yi da hankali ba sai ka manta da abin da ka koya a nan kai ma ka dilmiya ka ci gaba da inda aka taso eh. to wani batu da nake son eh, in tambaye ka kuma shine eh, ina magana yajin aiki ne malamai ba su kaɗan samu abin nan da hukumar makaranta su ce yau ba za mu zo karatu ba ko kuma yau ba za mu koyar ba bisa wani dalili eh to gaskiya babu da yawa amma dai na taɓa samun wannan experience in sau ɗaya ina jin shekarar dubu biyu da sha uku da na zo akwai lokacin da jami'o'in suka yi yajin aikin kwana ɗaya shi ma dalilin da suka yi yajin aikin cewar an samu tashin farashin kayayyaki a kasuwa wanda eh, farashin nan ya tashi da kamar kaso biyar ko kashi goma cikin ɗari to saboda haka albashin da ake basu kuma bai canja ba suke ce ma gwamnati to tun da an samu hawa farashi na kashi biyar ko kashi goma ya kamata sun fi albashin su ya kare da kashi biyar ko kashi goma saboda ya cike wannan gibin da da aka samu to shi ne so ɗaya dai na taɓa ganin sun tafi wannan yajin aiki kuma kwana ɗaya ne suka gaya ma gwamnatin ga abin da suke so kuma washe gari suka dawo aka ci gaba da aiki to ba eh, abu bane wanda yake faruwa gaskiya kowane lokaci to kafin mu hita cikin batun karatu mu shiga wani al'amarin rayuwa a wajen jami'a me kake son kai muna bayani ko mai saurare bayani game da karatu a ƙasar ingila idan ka kwatanta shi da najeriya wanda kila ne ban tambaye ka ba eh to yawanci dai tambayoyin ka ka tattaba su amma sai dai abin da mutane ba su ba su gane ba da karatun nan dan nima da farko haka na nazata sai da na zo na gaba ba haka bane na farko dai za a ɗauka cewar kamar ƙaramin lokacin da kake yin karatun bai kamata a ce ka gama karatun din ba kaga masters nan shekara ɗaya ne najeriya kuma shekara biyu ne da duniya to sai a yi tunanin cewar me ka koya a cikin shekara ɗaya har ka yi rubutun masters a cikin shi gaskiya wannan ba haka ne to duk da lokacin ɗan ƙarami ne amma aikin da mutum yake yi a nan na na shekara ɗaya na ya karfin aikin da zaka zauna ka yi shi shekara uku Najeriya. Me yasa ka ce haka nan? Eh saboda nan akwai ka'ida. Najeriya kuma ka'idojin koda akwai su suna canjawa. Misali in ka tashi rubutun ƙarshen littafin da ake rubutawa na ƙarshe za a ce maka za ka yi shi cikin wata uku ko wata hudu. To idan ba wani abu ne ya same ka na ciwo ko na wani abu wanda dai na nakasa wanda ya zama dai ba za ka iya aikin ba to dole ne ka rubuta shi cikin wannan lokacin kuma dole ne ka bada shi wannan ranar da aka ce a bada shi ko minti ɗaya ba za ka iya karawa ba to kaga Najeriya ba haka bane masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba yanzu a madadin bakon namu Usman Isiyaku da Kalib ta Tacho wanda ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah Riga da busa shi ta kyar gaida Ladan Ibrahim Ayawa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Tubar mu fara da sakon Haruna Muhammad Katsina wanda ya ce gwamna Aminu Bello Masari na jihar Katsina ya kamata ka gaggauta kwato mana dukiyar jihar mu da gwamnatin da ta gabata ta wawure domin ka samu kuɗin da za ka yi mana aiki da su. tabbas mu al'ummar najeriya muna ta yi dakarun ƙasar iraq yaduwar allah ya ba su nasara akan 'yan kungiyar isis a fafatawar da suke da su sako daga abubakar lawal gidan dan maye a jargaba da haruna shu'aibu dan zomo da fa'ilu dan da mahuta yana taya mabiya addinin kirista murna ko ina suke a duniya wanda za su yi bikin kirsimeti ranar juma'a da fatan za su yi wa duniya addu'ar samun zaman lafiya kuma ina fatan za su zauna da sauran makwabta lafiya allah ya kawo kwanciyar hankali a duniya baki daya sako daga ali rap kwana gashuwa sai kuma sakon aliyu m aliyu dan agaji jega wanda ya ce gaskiya jami'an tsoro sun yi amfani da karfin da ya wuce kima wajen hallaka 'yan shi'a hukuncin da aka yanke ba shi kamata ba kamata ya yi su yi amfani da ruwan zafi ko bulala ko tiya gas ko harsashin roba allah ya kare gaba amin assalamu alaikum da amurka to allah ya sa gabatar da kasafin kuɗin najeriya na zunzurutun kuɗi naira tiriliyan shida da digo takwas da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi a majalisa ya zama silar warkewar cutar kasar da mahukuntan baya suka yi sanadiyar kamuwarta sako daga shamsuddin unique boy rijau a jihar niger nigeria shi ma usman manuka mai rawar funtuwa a jihar katsina nigeria cewa ya yi allah ya sa wannan kasafin kudin na shekarar 2016 da shugaban kasa muhammadu buhari ya gabatar domin kyautata jin daɗin 'yan kasa ya zama alheri gare mu 'yan najeriya domin an wa abubuwa masu mahimmanci na ci gaban rayuwar al'umma kama ga harkar tsaro ilimi da na lafiya da hanyoyin jin daɗin 'yan ƙasa hakika haka ya nuna 'yan najeriya ba su yi zaben da na sani ba da fatan allah ya kare mana wannan gwamnati amin da ƙarshe sai saƙon bilkisu matar garba na hali kamba unguwar dogon rini kamba wadda ta ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku isar min da sakona ga dukkan ƙungiyoyin taimako da ke najeriya har da masu hannu da shuni don allah su dubi halin da ƙananan yara da mata masu juna biyu ke ciki a sansanin 'yan gudun hijira domin suna buƙatar taimako sosai saboda taimakon gwamnati baya wadatar su. To kafin mu karkare shirin namu na yanzu ga labarai amma a takaice. Mutanen ƙauyakun da ke arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana cewa rundunar sojojin ƙasar Kamaru sun hallaka akalla fararen hula guda saba'in a lokacin da suka kai samaman zakulo 'yan Boko Haram. Kasar Burundi ta ki amincewa da jibge rundunar kiyaye zaman lafiya da za su kai dakaru kamar dubu biyar wanda kasashen Afirka suka yanke shawarar kaiwa. Ƙungiyar rajin kare 'yancin Adama ta Human Rights Watch ta ce gwamnatocin ƙasashen duniya ya kamata su kara ƙaimi wajen kawo raguwar waɗanda ake zargi da yakin ƙasar Rwanda. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani al'ummar Kirista da Musulmai za su ƙara rungumar juna musamman a wannan lokacin da za a gudanar da bukukuwan Kirsimeti da kuma na Maulidi kusan lokaci ɗaya. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Nelson Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.